Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da kuma 60. Sai kuma tashan FM na VOA Africa kan mita 200.5 a jamhuriyar Nijar. har wa yau a jamhuriyar Nijar da tashoshin FM ana son kama mu sai a kama wato FM Nomad, Dalon, Niya da Sarauniya. Kana masu na'uran kwamfuta in suna so sai su daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu are assalamu alaikum barkanmu da haka yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawowa muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin shirin za ku cewa yayin da wasu matasa ke kawo ƙarshen zaman dirshan da suka yi na kwanaki uku a majalisar dokokin Najeriya. Faran kuma sai ga wasu na cewa za su gudanar da irinsu a fada shugaban kasa Kana muna ɗauke da shirin mu tattauna na shi Ibrahim Kalmasi Garba da muke nan tare da shi. to amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran yau asabar shugaban kenya ya banka wuta ma tarin hauren giwa masu nauyin sama da tan ɗari waɗanda aka ƙwace daga wurin mafarauta a wani yunkuri na kawo ƙarshen kashe giwaye a yankin da ya fito shugaba uhuru kenyatta da kansa ya cinna wuta ma da dama daga cikin kashi sha biyu na tarin hauren giwan da aka haramta cinikinsu waɗanda mafarautan suka ɓaɓɓallo daga giwaye dubu takwas wutar ƙona hauren ta kasance mafi girma da aka taɓa kunnawa don ƙona hauren giwa a wannan ƙasa ta gabashin afirka kuma ana kyautata zaton wutar za ta ɗau 'yan kwanaki kafin ta gama ci. shugaban gaban mai ziyarar kasar ali bango undimba wanda ya kunna wuta ma ɗaya daga cikin tarin hauren shi ma ya yi allah wadai da kashe giwayen inda ya ce kashe giwayen ya mai da su 'yan gudun hijira a halin da ake ciki kuma masu ayyukan ceto a nairobi babban birnin kasar ta kenya na neman waɗanda ke raye bayan da ambaliyar ruwa ta wato ta sa wani benen iyali mai hawa bakwai ya ruguje ta yadda mutane akalla bakwai suka mutu sannan wasu da har yanzu ba a san adadinsu ba suka makale ciki hukumomi sun faɗi yau asabar cewa an ceto mutane sama da 120 aka kai su asibitoci don yin masu jinyar raunukansu ƙungiyar agaji ta red cross ta ce faɗuwar ginin ta daren jiya juma'a ta shafi ɗakunan ginin da dama da wasu gine-ginen da ke daura da wurin wannan katafaren ginin na shiyar matalauta ne mai ɗauke da mutane da dama a birnin nairobi wanda ake kira huruma ganin yadda tsagaita wutar siriya wadda ta kai watanni biyu da kaddamarwa ke shiriri cewa amurka na daɗa samun kanta cikin mawuyacin hali ta yadda take ta ƙoƙarin miƙa hannu ga rasha a yayin da kuma take ta kafa kafa kan rashar ta fake da hakan ta baya-bayan nan a damuwar da amurka ke ciki ta bayyana karara jiya jama'a bayan da jami'an amurka da rasha suka haɗa gwiwa wajen neman tabbatar da tsagaita wutar a lantakiya da gabashin gurta ciki har da tattaunawar da aka yi tsakanin sakataren harkokin wajen amurka john kerry da kuma ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov wani dan kunar bakin wake ya tuka mota daura da inda wasu 'yan shi'a ke hidimar ibada a wajen birnin bagadaza ya tarwatse halaka mutane akalla 17 ya kuma raunata wasu 40 a cewar 'yan sanda jami'an 'yan sanda da ke wurin sun ce an auna harin na bom din ne kan masu ziyarar ibada da ke ƙoƙarin shiga masallaci mai tsarki na kathimiya da ke birnin na bagadaza to amma wasu jami'an kuma suka ce an auna harin bom din ne kan wata kasuwa da ke wurin har yanzu ba a san kowanne daga cikin bayanan biyu ne sahihi ba babu wata kungiyar da ta gaggauta daukar alhakin kai harin to amma a baya kungiyar isis ta ɗau alhakin kai hare-hare makamantan wannan waɗanda aka auna kan 'yan shi'a masu ziyarar ibada daura da birnin na bagadaza kowace shekara akan girmama wani imam na karni na takwas mai suna imam musa al-kadhim a wannan masallacin wanda shine na bakwai a jerin manyan malamai sha biyu da aka fi girmamawa a mashabar shi'a sakamakon da ba na hukuma ba na zagaye na biyu na zaben majalisar dokokin iran na nuna cewa ma'abuta sauyi kuma masu sassaucin ra'ayi da ke dasawa da shugaba hassan ruhani sun ci kujeru fiye da abokan karawarsu 'yan riƙon rikau kuma ga dukkan alamu za su fi tasiri a majalisar iraniyawa sun fara kaɗa ƙuri'unsu ne jiya jama'a don cike kujeru 68 da babu ɗan takarar da ya ci su a zagaye na farko na zaben waɗanda aka gudanar a watan fabrairu a zagaye na farkon ma ma'abuta sauyi ne suka fi cin kujeru labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na amurka yanzu haka dai wasu matasa sun ce za su shiga zaman dirshan a fadan shugaban kasar najeriya ga hassan maina kai da karin bayani a cikin wannan rahoton We are here today not, not because we are demanding for too much, but the right thing. Isha Yusuf kenan, ɗaya daga cikin jagororin matasa da suka shirya zaman dirshan a majalisar Najeriya don nuna rashin su bisa yadda 'yan majalisar Najeriya ke gudanar da ayyukansu. Those 36 SUVs that were bought at 37 million per one must be returned. Wannan kuma wani matashi ne ke nanata cewar dankara kara jifa-jifan alfarma da 'yan majalisar suka fara siyowa kansu akan zunzurutun kudi har naira miliyan 31 akan kowace guda to dole ne a mayar da su in dole sai sun sai sabbin motoci su sayo kilar innocent ko fijo da ake kerawa a nan gida najeriya kudaden raya mazaɓu da ake kira constituency project allowance shi ma zamba cikin aminci ne ga dukiyar talakawan najeriya a don haka dole a soke shi a daidai lokacin da waɗannan matasa ke kammala zaman dirshin na kwanaki uku a gefe ɗaya kuma sai ga wasu matasa da ke goyon bayan shugaban majalisar dr bukola saraki da suka kira kansu 'yan ƙasa da ke kare muradin mulkin demokaradiyya sun zo majalisar don ba da wa'adin kwanaki bakwai na mame tare da yin zaman dirshan a fadar shugaban kasa ta aso rock don nuna damuwarsu akan yadda al'amuran mulki ke tafiya a nan najeriya mr terze shine jagoran wannan matasa wasu matasa sun zo sun mame majalisar kasa don abubuwa ba sa tafiya daidai to wannan abu ne mai kyau to amma mu ma za mu je mu mamaye fadar shugaban kasa ta aso rock don akwai sauran karin matsaloli a nan najeriya da su ma ba sa tafiya daidai kamar kashe-kashen da ake ta yi a jihar enugu karancin man fetur da ya kici yawa a Najeriya da kuma shari'ar da ake wa shugaban majalisa kotun sauraron kararrakin da'ar ma'aikata. Malam Hassan Gimba Ahmed edita ne a jaridar Leadership. Wayannan dukan su biyu yana nuna gajiyawa ne na ɗan ƙasa dangane da yadda ake gudanar da mulki a Najeriya. Gwamnati sai su fito su faɗi magana amma ba a cikawa. To idan kuma abu ya ci gaba haka to zuwa gaba za ka ga ƙasar gaba ɗaya ta ansa domin kowa ya gaji don haka wannan zai iya zama kamar a kira ne ga kowane bangare na gwamnati. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC agogo ce karfe 4 da minti rabi da minti 8 ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba ga ilhikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai wucewa. karshe dai majalisar dattawa da wakilan Najeriya na neman haɗin kai don kammala batun kasafin kuɗin da shugaba Buhari ya sake mayarwa majalisar don gyare-gyare. Sanata Muhammadu Danjuma Goje shine shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dattawa. A daina zargin wane da wane a haɗa kai gyare-gyaren da mai girman shugaban kasa ya ce a masa, a masa gyare-gyaren a mayar masa wannan kasafin kuɗi ya sa hannu a fara aiki wa jama'a. Rundunar sojan Najeriya ta ce 'yan Boko Haram da ke arcewa daga maɓoyarsu a Borno na binne nakiyoyi a gonaki da aka ta shawarci mutane su riƙa kappa-kappa. Ministan tsaron Faransa Mr. jeans ya gana da shugaba Buhari, inda shugaba Buhari ya ce za a kafa wata runduna domin kula da ruwan gini don yaƙi da barayin fetur. Filimon na sansanin gudun hijira na Kucigoro Abuja ya ce rashin magani na sanadiyar mutuwar mutanensu. Sun kai goma sha bakwai wanda muka rasa rayukansu a nan. Kaga yanayin da muka same kanmu a ciki ko abincin ma ba isasshen abinci ne mutane suke samu ba. Ƙungiyar kwadagon Najeriya NLC e na neman ƙarin mafi karancin albashi naira dubu hamsin da shida daga naira dubu sha takwas. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Direct from Washington, the voice of America. Haka fa, to yanzu za mu shiga zauren mu na tattaunawa. Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga bakin daji su farma mutane daga loto zuwa loto a arewa maso yammacin Najeriya musamman ma jihar Zamfara. Yau Nasiru zai dora ne daga inda yake komawa ga awal. Wato kana nufin awal kamar akwai inda waɗannan masu babura in sun gama harin nan suke zuwa su taru kenan ah. Ah, su ƙara wato su ƙara sabon shiri saboda kai farmaki wani waje kwarai da gaske domin ai kaga yanzu barin baka misali da matsalar boko haram yanzu na sojoji yanzu zaka ga suna ta kame kaman irin kayayyakin da yan boko haram suke amfani da su kamar a motoci masu silike zuwa irin motocin hilos hilos zuwa manyan baburan nan suna tara duk mashinan da suka kama zaka ga sun dora shi a kafar sadarwa kuma sun kone su to kaga irin waɗannan yanzu tunda an samar da yanzu rinduna ta yaƙi waɗanda ake kiranta uh, operation sharar daji wanda wannan operation sharar daji din ana ganin wata runduna ce da aka kafa mai karfi wanda za ta taimaka wanda ina tsammani akwai 'yan sanda akwai sojoji akwai 'yan kato da gora akwai 'yan civil defense a cikin wannan abun to kaga ya kamata su ma su fitar da wani tsari yadda za su dinga tantance dukkanin wani da yake ma'amala da mashin ko da mota musamman bakon idanu da maɗan gari ya zama sun yi wani tsari da zai taimaki kansu domin tantance wannan abin domin waɗannan ɗin su suke shigowa su sha mai su fita su koma to kaga kenan wannan ina ganin akwai wannan matsalar a ciki duk da nasiru kai ba jami'in tsaro ba ne amma ba gurguje kafin na yi ma tambayar da na ma kan lamuran siyasar nan eh, don na gaɗa ka so ka ce wani abu ah, in dai har akwai inda mutanen nan suke taruwa shin ba buƙatar irin jiragen nan masu saukar angulu ko kuma jiragen yaƙi dinnan su ringa shawagi wajen su san inda mutanen nan suke da a san inda za a yi maganin su wato akwai bukatar yin haka kuma su musamman ma su gwamnoni nan jihohi da wannan rashin tsaro ya addaba su ya kamata a ce suna da wani kwamiti na musamman na wucin gadi wanda zai tunkari wannan matsala ta wannan kashe-kashe da sace-sacen shanu da dabbobi na makiyaya da kuma sauran mutane mawa da ake kashewa kan hanya wato su waɗannan mutane shi yasa nake gaya kullum nake ta ƙara gaya maka akwai buƙatar gwamnati ta samu cikakken bayanan sirri na tsaro na waɗannan jihohi saboda idan babu wannan bayanan sirri na tsaro na waɗannan yanki inda wannan addabar ah, rashin tsaro ya wannan rashin tsaro ya addaba ba yanda za a yi a kai ƙarshen wannan al'amari saboda mun gani a bayan da muka tunkari rikicin boko haram kusan an yi shekara da shekaru kusan shekara shida ana ta cewa gwamnati ta fito ta ce kaza mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza amma cikin ikon allah kamar yadda shi ah, sabon shugaban kasa muhammadu buhari yake ta fari a cikin wajen kamfe-kamfe na shi na ah, neman takarar shugaban kasa ya ce shi tsohon soja ne in ya hau ya san yadda zai zai kawo karshen wannan rikici na boko haram yadda ya addabi a ah, maso gabas kuma muna ganin sakamako akalla waɗanda suke musamman jihohin adamawa yobe da borno za su gaya maka waɗanda suke kwana da in man garba ta yi za su ta daji su hau ice su kwana amma a wannan lokacin sun koma gidajensu suna kwana suna harkokinsu na rayuwa na kasuwanci da sauransu tunanin mutum sa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya to wato ita wannan matsala da ta addabi a musamman jihar zamfara da jihar katsina ba wani bangare na jihar katsina na kashe-kashen wa'annan mutane da sace-sacen shanu da tumakai da awaki da sauransu muna buƙatar su waɗannan jami'an tsaro da ke waɗannan yanki mu su ba su duk tallafin da ya kamata duk tallafin da ya kamata su ba su su kuma jami'an tsaron da ke waɗannan yanki su fito su gaya masu matsalolinsu da suke ganin cewa su ne suke hana su su yi abin da ya kamata yawwa to nasiru idan aka zo nan tun da ka kama maganar gwamnoni ni abin da nake gani tun dawa demokuraɗiyyar nan 1999 zuwa yanzu kusan in banda ban sani ba ko zan yawancin jihohin nan na arewa maso yamma eh, mutane ne iri ɗaya suke mulkin wannan yankin eh, wasu sun faro daga pdp ne daga baya suka koma apc eh, in ka duba kamar zan ce dai watakila musamman ma ya yi kakakin majalisa ta wakilai a kuma ƙarƙashin jam'iyyar ta pdp mhm. da kuma aka zo aka sami juyin juya hali ya juya ya koma ita wannan jam'iyya da take mulki ta apc ta yanzu Mm. ai ina jin haka ma abin yake a sokoto ma kusan kusan haka ne eh, sokoto haka zamfara ma a sokoto haka kebi haka amma kebi da zamfara da sokoto wato farkon wannan demokradiyya da muka dawo kusan 1999 kusan waɗannan suna a jam'iyyun adawa ne daga baya ne suka zo suka juye musamman sokoto da zamfara suka zo suka juye suka shiga ita wannan jam'iyya ta pdp amma musamman ita kamar jihar zamfara ita ba taba zama jam'iyya mai mulki ba sai a wannan lokaci tun daga 1999 da dawo wannan mulki na demokradiyya tana a jam'iyya ce ta adawa amma a wannan lokaci ne na wannan ita wannan mulki na shugaban kasa muhammadu buhari na kuma karkashin wannan jam'iyya ta apc ita jihar zamfara ta samu kanta a jam'iyya mai mulki a ta kasa ko ta tsakiya hmm. to ashe sa nasiru nake cewa kamar canjin madin an duba ba wani mai tsananin yawa bane watakila dai da wasu suna jam'iyyar pdp suka fita suka koma apc waɗannan kuma wayannan suka fita wayannan sai su koma can ina ga kusan ba lalle bambancin bambancin siyasa kai kana ga zai tasiri wajen a bari kuma ana kashe talakawa ba tare da ɗaukar mataki ba wato ma nasir kana so kaɗan jamu cikin harkar siyasa kenan wato matsalar da muke haro muke fama da ita musamman ta 'yan siyasunmu na najeriya ko kuma na yammacin afirka wato ba mu da aƙida ce mun rasa aƙida ce babu kuma musamman in ba kamar misali shi muhammadu buhari ba shi shugaban ƙasa muhammadu buhari da kuma a ce kamar arewa kudu maso yamma da daman tun fil azarcen an san su da wata aƙida duk yawancin 'yan siyasunmu suna yin abin ne ba don talaka ba ko kuma don wata aƙida duk abubuwan nan da suke guje-guje nan da suke abu ne suke yi don san kai don sa ran su suke ba wata ba wata a cikin shi saboda ai kamar in ka kalli a siyasun da suka ci gaba kasashen da suka ci gaba na duniya kamar musamman ƙasar amurka akwai wato manyan jam'iyyu guda biyu da ake magana kamar republican da democrat wato ita idan ka kalli duk waɗanda suke a democrat wato mutane ne masu sauƙin al'amura masu sassautawa akan mm. al'amura kuma akan haka suka ginu duk wanda za ka ga a ce ma wannan mutum ne a damakar yake wato mutane ne masu kamar sakin talala wato suna da dan sakin al'amura na na yau da ba gurguzu amma kamar ka kalli kuma ita kuma ɗaya jam'iyyar ta republican mutane ne masu tsanantawa masu gurguzu kuma duk wanda za ka gani akan a wannan bangaren ba za a kira su gurguzu ba don kasan gurguzu irin harkar kwamishinanci ne wato mutane ne masu matsauran eh, ra'ayi watakila sai dai a kwatanta zu da irin kalmar nan ta eh, conservative eh, masu ɗan tsaurin ra'ayi mutane zan ce masu sauri mutane zan ce maka masu da tsaurin ra'ayi ba su gurguzu ba kuma duk wanda za ka gani akan wannan layi na ita wannan jam'iyya ta republican ya gini ne akan wan akan haka kuma baka ganin a ce yau dan republican ne wanda ya zauna a republican ya kai wani matsayi a republican a yau ya bar jam'iyyar republican ya koma ya fada a wannan jam'iyyar ta democrat because abu ne wanda yake kan tsari na akida kuma shi canjin akida wato abu ne ba abun wasa ba abu ne ba karamin abu ba kafin ka ce yau wane yana kan abu kaza ka canza shi ya koma kan abu kaza zai ɗauki tsawon lokaci mai tsawo lallai fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. na gaba bin Allah sannan yakin na gaba kin Allah ta da bai ya har abada ba ka inda hanje da wannan muka zo lokacin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne masanin ilimin kimiyyar siyasa da zamantakewa Farfesa Usman Bugaji da rabar lado Simon na majami'ar ikwa a kano ga farfesa bugaje to bismillahi rahman rahim alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulullah jama'a a 'yan najeriya ina ƙara jawo hankalinmu kamar yadda manya da malamai da fastoci suke ta cewa mu fahimci wannan zaman tare dukkan addinan nan da muke bi sun koya mana yadda za mu yi shi kuma dukkan addinan nan sun sa mana ƙauna ta juna tsakankaninmu saboda haka ya kamata mu san cewa ba wani abin da za mu samu na duniya ne ko na lahira ne game da ƙiyayya ko da cin zalun ko da cin zarafin wani duk wanda ka gani in dai mutum ne to Allah ya halicce shi kuma Allah yana son shi saboda haka kuma ƙa'idoji ga sunan ba sai an bayanin su ba wanda suke nuna yadda za a zauna tare saboda haka jawo hankalinmu da nike son na yi a nan wurin shine da allah mai bi ka'idojin nan da aka faɗa domin mu mu samu zaman taren da zai amfani juna ba tare da wannan zaman lafiyan ba tattalin arziki ba zai haɓaka ba zaman kai ko addinin kake son kai ma ba zai yiwu ba saboda haka babu hikima a ce sai ka kawo abin da zai kawo rikici a cikin zaman tare mai yiwuwa ne su suna da ƙarancin fahimta waɗanda suke da ilimi ya kamata su fito gaba-gaba su ƙara bayani na yadda abubuwan nan suke daga ɓangarorin nan guda biyu kuma ina ƙara jawo hankalinmu cewa duniya baki ɗayanta ta sa mana ido mu ba kamar mu najeriya da fatan cewa za mu fahimci abubuwan da ke gabanmu kuma mu tsaya mu ga cewa mun haɗa mu mun haɓakar da tattalin arzikin ƙasanmu mun ƙara natsuwa da samun zamantakewa mai kyau tsakankaninmu yadda za mu zama misali abun kwaikwayo ga wasu kutuna najeriya ita ce babban ƙasa a cikin afirka a wajen adadi a wajen tattalin arziki a wajen abubuwa da yawa saboda haka sauran kasashen afirka suna kallon mu su ga ya za mu iya sarrafa wannan zamantakewa da ke tsakanin mu. idan mu muka kasa to za mu harbi sauran su ma za su kasa in mu muka yi abin kirki to za mu taimaki sauran domin za su kalle mu su ga najeriya ta abin kirki kuma su zo ma su koyi ya ake yi saboda haka muna fatan allah ya mana jagora a cikin wannan al'amari kuma shugabanninmu su ɗauki girman da ya kamata su ɗauka su shiga gaba su tabbatar da cewa ba a tada hankali ba an samu zamantakewa mai kyau tsakankaninmu allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma rabaran lado kiraye da a rungumi zaman lafiya a ci moriyar rayuwa to salamu alaikum yan uwana yan arewa ni ne pastor simon m lado daga ɗarika ekwa ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa zaman lafiya shine garkuwa shine abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu musamman yankinmu na arewa a na tuna a cikin littafi mai tsarki yesu almasihu ya yi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya a cikin littafin zabura ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya ya ce ma jama'ar isra'ila annabi dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar isra'ila so don haka a matsayinmu na 'yan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar mu arewa abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake ɓoyayye a gare mu ba yau idan muka duba inda babu zaman lafiya ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa ibada ba ta yiwa ko a cikin ikkilisiya wato coci ko a cikin masallaci ko ma a waje haka sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwa sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwa waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya ikan zama da matsala su kuma 'yan uwanmu da suke makiyaya fulani su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara za ka gansu suna ta yawo da dabobinsu a cikin gari da kan tituna to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna dabobin su samu abinci sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su so waɗannan illoli ne bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti babu damar da likitoci za su zo su duba su su basu magunguna bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba zan iya tunawa lokacin da wannan taganniya ta su masu tada kayar baya suke tashi a najeriya za ka ga masallatai da coci-coci kowa baya so ya fita je iwa Allah ibada. To duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. Bayan haka zaman lafiya shi ne zai kawo bunƙasa tattalin arzikin ƙasarmu wato ina magana akan amfanin zaman lafiya zai sa mu samu jin daɗi zai sa mu yi ibada zai sa mu yi masafa da juna musulmi da kirista da wanda ma ba shi da addini to don haka ina kira ga 'yan arewa musamman shugabanninmu wa'anda Allah ya ba su amana sarakunanmu na gargajiya manya da ƙanana da su koya wa al'ummanmu na arewacin Najeriya mahimmancin zaman lafiya. Malaman addini na musulunci da na kiristanci su ma su koya wa mabiyansu abin da yake gaskiya na abin da littattafan nan Bible da Alkur'ani suka nuna mana akan zaman lafiya. Wannan shine zai sa ƙasar mu ta ci gaba. ne zai sa ƙasar mu ta bunƙasa waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari wasalam sunana kamar yadda na faɗa salado simon daga kano jalla allazi wahidu mana guda sau kai kai mana jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To yau Asabar shugaban Kenya ya banka wuta ma tarin hauren giwa masu nauyin sama da tan ɗari waɗanda aka kwace su daga wurin mafarauta a wani yunkuri na kawo ƙarshen kashe-kashen giwaye a yankin da ya fito. To ma'adalla da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Ciki ko hada shirin nan da nake gabatarwa wato zaɓe ko naɗe. Yanzu a madun kowa da kowa nan sashen Hausa musamman ibrahim almasi garba da taimaka man da khalid jattacho da zainab amma da bakinmu wato architect kabir ahmed abdullahi shugaban hukumar tantance samar da ruwan sha na jihar lagos da ya kawo mana ziyara kuma yake nan cikin ɗakinmu na tso shirye-shirye ni ladan ibrahim auke cewa sai da safen ku